ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkinka mutane sun san ko hakkin makotaka ki buɗe inji kar sassafe me yasa da gyara shi sosai kafin ya kawo mere ke dai ba ya kasa yana mulke ya kasa inji an kashe din kuma billahi lati idan ba azaba ke ma kan ke ma sai na kashe ah la ila sai eh, ka zai ni nimi nimi ma ba ka ya zai sai ka zai kai ma ka zai sai ka zai ni ya yi muku tumiya a ah, ah, mana ni ya yi muku to kar ki fasa kana ni bacci din idan dai kika ci gaba da kana na baccin asuba wallahi tallahi ana nan ana nan batun shi na barar da ni. láìsẹ gàrí pakiya ya zai parada su ba paki ba. Ko da a kura ba uwar ba menene amfani? A mana ne ka ga kura ka kura. kura ba ga kura. ke. ya yare kala kala. Muguwar makwabciya. Masifu daga wannan sai wannan kai kai. babu masifar da ta wuce makwabtaka da ke wallahi wallahi mallam zuciyanka da kiri ne kamar wannan riga da kafa ba kwanda ni ba ni na neman kudi kaida sai kwanta ya situo ya kwanta ya tafi ya kuma situo ba komai ba aiki ba aiki bulu ba aiki yellow sai dai dan ware ya baka kwandala mama ah. re ya baka kwandala baba re ya baka kwandala nan mini ni na nemo kudi kana bai k'i sikiriya to ke da gara ni dan uwa na ke kulawa da ni ke ko ba babara kakare babu daidai da kare ba kakare ba ma daidai da kare tun da kika zo anguwan nan ba wanda ya taɓa biyo ki nan gurin da sunan dan uwanki wa ya san irin yadda iyatakun da kika tafka can a garinku kafin ki zo nan to wallahi tallahi idan kika yi wasa Allah wallahi sai kin tattara ina ki ina ki koma ɗan garinku ka gani

wacan da malam buɗa mana littafi ya fiki ke din ina abin yake wai ma ya ci jariri malam buɗe littafi ya koma makaranta niya Allah kiyaye wallahi tallahi ke wallahi tallahi Allah na fi karfin na fi karfin duk wanda ya kawo cikin garbi wallahi tallahi kowai ah, Allah ne ya kawo ni ke Allah mun gode Alhaji Ilyasu wai me ke faruwa ina tambaya kun kasa bani ansa wannan matar ce ba saboda Allah da annabi ba ni da daman yi bacci bayan na dawo sallah asuba ta kunna inji ta kyakya kyakya kyakya kyakya saboda Allah da annabi wace wani wani irin masifaffe makwabta ce wannan ka tasi mana wannan shine kawai matsala ita ce mm, mm, mm, mala ali ko kai a gurin ka wannan bata kai matsala ba ha ba alhaji Ilyasu wani ana lura ce Na gode baba. Kada ya kamata mata murna ta samu sana'a yi za ta ringa samun taro sisi ko ban kashewa. Na gode. ba Alhaji Ilyas. Ba jikin ɗakin ka ta kafa injin ba ba kai take hana bacci ba ko shine za ka goyi bayan bare ga ni dan uwanka ka kyale ni. Bare ga ta. Menene bare? Najeriya guda daya ne da Berebe da Bahause da Yamuri duka daya ne bare. Alhaji Ilyasu ai musulmi dan uwan musulmi ne. kaga ai ita ma musulma ce ba magana wani kabilanci anan nan alhaji magana wani na goyon bayan bare ba a'a ni ina goyon bayan gaskiya ne kawai nan gode baba nan gode to ni da yake arne ne shi zaka kwaye min baya ko saboda ni arne ni ka kware min baya eh mana ni ba haka nake nufi ba ka tsaya bayan gaskiya ko ni gaskiya kawai nake faɗi bayan gaskiya ko to sai ka shirya tsayawa bayan gaskiya saboda san ma ci zan yanko mata maka ta kotu eh. sai ka bi ta har kotun ka je ka tsaya mata ah. ba abun da zai misi ba abun da sai misi ba si da kwanala ba si da kokobo eh? ka sai sai ka sai si matansa ya ce sai ka sai si bai sai bari unguwa ba sai da ka kwasa kayan ka tafi in dai haka ne zaman ki